Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Ɗaya daga cikin manufofin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shine bunƙasa noman abinci da yadda ƙasar za ta wadata ta kuma iya ciyar da kanta da abincin. Haka ne ya sa shugaban ya ƙaddamar da shirin bayar da tallafin noma ga manoman shinkafa ƙarƙashin kulawar babban bankin Najeriya CBN a shekarar da sha biyar a jihar Kebbi da ke arewacin ƙasar. Dubban ɗaruruwan manoma ne suka amfana da wannan shirin kuma suka tara shinkafa da yawan ta ya haura tan dubu ɗari biyu wakilin murya amurka muhammad nasir ya halarci bikin kaddamar da shinkafar wadda ita ce ribar da shirin ya samu cikin shekaru biyar da fara shi ga dai yadda bikin ya kasance. Dandazon manoma ne tare da jami'an bankin babban bankin Najeriya da na wasu bankuna da ke karkashin shirin ba da tallafin ayyukan noma suka halara a garin Zauro na jihar Kebbi inda aka kaddamar da shirin ba da tallafin noma a shekara ta 2015 domin ganin irin nasarar da aka samu sakamakon noman da manoma suka yi a jihar ta Kebbi. Na samu zantawa da shugaban kungiyar manoman shinkafa ta ƙasa Aminu Muhammad Gwaranyo. Kungiyar manoman shinkafa da take hulɗa da babban bankin Najeriya a karkashin wani tsari da shugaban kasa muhammadu buhari ya zo da shi na samar da abinci a najeriya na ciyar da kai da kai musamman harka shinkafa da ake kashe kudin najeriya a fita da su waje a shigo da rubabbar shinkafa da mutane ke ci suna kamuwa da ciwace-ciwacen diabetics da ciwon shuga da hawan jini da makanta cewa a dakatar da wannan a noma shinkafa nan cikin gida a daina fita da waɗannan kuɗaɗe wannan shi ne muka anshi wannan kira mu a matsayin mu na kungiyar manoman shinkafa muka yi aiki da babban bankin najeriya a karkashin jagorancin atiku bagudu gwamnan kebbi don na aka fara wannan abin wannan bukin cika shekara biyar ne da fara wannan aikin na noman shinkafa shi yasa muka tara mutane don mu nuna musu cigaban da aka samu cewa najeriya fa ita ke ciyar da kanta da shinkafa da ake noma cikin gida ba shinkafa ta ciwo da ake kawa daga waje ba. Haka ma na zanta da wasu daga cikin manoman da suka halara a wannan taron domin ji daga bakin su irin wannan nasarar da aka samu inda na fara da sarkin noman kabi Abdullahi Mai Gandu Argungu. A alhakikanin gaskiya in kan ci abu an kobarowa mu an kobarowa. Doktin an kawara 2015 da mu an kawara. wannan abu da ka gani yau cin nasara ce ga gwamnati da kuma mutanen jihar kebbi da yawa mutane suna cewa ba shinkawa ta ba daɗin da muka jiya shi gwamna na sanar bank ya ce ya hudu kamfanonin da duka so su zo a basu kako san idan ba alheri na ba gwamna central bank bai ci a kamfanonin zuwa basu suna na alhaji lawai yaro manajan aa albasu me za ka ce a kan wanga abu da aka kaddamar na dalar shinkawa da aka samu a kebi to wannan dalar shinkawa wannan hidima hidima arziki ce gwamnati ta hito da abubuwan da ya kamata a yi manoma su samu sauki cikin yarda allah sai dai har yanzu muna da korafi kan hudodi na gwamnati wasu tsiraru sukan anshi abun kuma su tarba abun yana yin karanci a wurin manoma tunda da abin na zuwa a wurin manoma kamar wannan shinkafar da ake yi a jihohi da sauransu za ta iya wadatar ƙasa najeriya kowa ya amfana in kowa ya amfana har ma za mu iya ba makota wannan nasarar da aka samu a haujin noman shinkafa ta sa jamhuriyar benin ta nuna ra'ayi na yin kawance da najeriya domin bunƙasa noman shinkafa inda har shugaban jamhuriyar ta benin ya turo ayari karkashin jagorancin ministan harkokin waje na kasar da kuma wasu sanatoci domin su shaidi wannan bukin na nasarar da aka samu na noman shinkafa a najeriya har ma na zanta da wani daga cikin sanatocin da ke cikin wannan ayarin sunana isa salif isa sale mm. ni ne abin nan ina parliament na benin ina kuma parliament na ecowas abin da muke muke tare da mutanen rifan na introduce wurin shugaban kasan benin saboda muna da fadomomi da yawa da ba a amfani da su yanzu kuma najeriya kasan babban kasuwa ce mutane sun kan miliyan 200 don haka na abin da muke son mu yi shine duka fadomomin da ke benin a gyara su a ringa noma muna da yau wurin fadamomin da muke shi ya fi na thailand girma sau hudu nigeria ba ta da fadamomi da yawa kuma don kunan mutane sun yawa mu kuma muna da fadamomi da yawa kuma ba mu da mutane da yawa to ka gani yanzu muka samu aka gyara fadomomin dukkanin na benin ai manoman najeriya ma mu ya ba su wuri a wurin sun noma abinda muke son mu kenan kuma shugaban kasar mu ya amince to kowace riba ce najeriya za ta samu daga wannan kawancin da za ta yi da jamhuriyar benin aminu muhammad gwaranyo shine shugaban kungiyar manoman shinkafa ta najeriya babban amfani da za ta yi shine za a noma shinkafan nan tsakanin benin republic da nan najeriya manoman su su samu aikin yi manoman mu su samu a yi haɗin eh, gambiza a haɗa hulɗa domin su hanar da shigowa da shinkafa da ake yi daga waje ta ƙasarsu. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin a jihar Kebbi Muhammad Nasir sai kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.